labarun freedom daga muryar jama'a. Kotun ɗa'ar ma'aikata ta ƙasa ta umarci ƙungiyar likitoci masu neman ƙwarewa su janye yajin aikin da suke yi. Yayin da gwamnatin jihar Kano ta ce sama mutane dubu goma ne suka kamu da cutar amai da gudawa. A gobe Asabar ne za a fara allurar rigakafin cutar polio. Daga ƙetare kuwa, Firaministan Somaliya ya yi watsi da batun dakatar da ikonsa. labarun freedom daga muryar jama'a. kanin labaran kuka saurara yanzu sai kuka zama jin cikakkun su tare da ni Nasir Salisu Zango. Yin katin zaɓe abu ne mai matar muhimmanci da zai taimaka wa jama'a domin kawo gyara. ta ka mallaki naka domin mu gudu tare mu tsira tare. Rundunar 'yan sandan jihar Kano ta tabbatar da kama wata mata mai suna Bello mai shekaru talatin bisa laifin sanya kishiyar guba a abinci lamarin da ya sanadiyar mutuwarsa. Jami'in hulɗa da jama'a na rundunar DSP Abdullahi Haruna Kiyawa ne tabbatar da hakan ga Freedom Radio. Ya ce tuni matar ta amsa laifinta har ma ta nemi afuwa. Cikakken labarin zai zo a labaranmu masu zuwa. Gwamnatin jihar Kano ta ce kimanin ƙananan yara sama da miliyan uku da dubu ɗari uku ne za a yi wa allurar rigakafin cutar shan inna a jihar. a daidai lokacin da jihar ke cika shekaru bakwai ba tare da samun wanda ya kamu da cutar ba. Kwamishinan lafiya na jihar Kano Dr. Aminu Ibrahim Tsanyawa ne ya bayyana hakan ta bakin babbar sakatariya a ma'aikatar Hajiya Amina Musa yayin zantawa da manema labarai. Hajiya Amina Musa ta kara da cewar za a kaddamar da rigakafin ne a karamar hukumar Kumbotso a gobe Asabar. Za a flag of din a Government ranar Sabar 18 yin sa face mask da tazaran mita biyu tsakani da kuma yawan wanke hannayenmu ko kuma amfani da wannan sinadari ta sanitizer. Hajiya Amina ta ƙara da cewa maikar jama'a suka kula da tsaftar muhallinsu tare da baiwa yaransu 'yan ƙasar shekara biyar allurar rigakafin. To hakika an yi ban kwana da cutar kenan ɗungurungun. Yanzu jihar kano da ma ƙasa baki ɗaya ba mu da ƙwayar cutar polio sai dai akwai samuwar burbushin da gwalo wato cvdpv yana samuwa ne idan aka samu yanayi na rashin tsafta da kuma samun muhallai da babu isasshen rigakafi yau da kullum wato rl za a gudanar da rigakafin ne a ƙananan hukumomi arba'in da ke jihar kano daga gobe asabar 18 ga wannan wata na satumba zuwa ashirin da ɗaya ga watan Ma'aikatar Lafiya ta Jihar Kano ta ce zuwa yanzu ƙananan hukumomi biyar ne ake fama da annobar cutar amai da gudawa daga cikin ƙananan hukumomi 44 na jihar. Mataimakin daraktan yaɗa labarai na ma'aikatar Bashir Lawan Muhammad ne ya bayyana hakan a yau Juma'a a wani bangare na ƙaddamar da rigakafin cutar shan inna da za a fara gobe Asabar. Dr. Bashir Lawan ya ƙara da cewa daga watan Maris ɗin da ya gabata zuwa yau mutane 10,728 ne suka kamu da cutar amai da gudawa a jihar Kano. Daga cikinsu kuma dubu goma da ɗari uku da sittin da biyar sun warke sarai, wanda suka yi saura su ne ɗari biyu da sittin. Wanda Allah cikin kwasa mun yi wa dubu goma da ɗari uku da sittin da biyar magani kuma musallame su koma su sannan kuma mun rasa rayuka da dama rayukan nan su kai dari ɗari biyu da sittin amma a wannan ƙananan hukumomin guda biyar a yanzu muna yi wa mutum ɗari da kuma Dr. Bashir ya kuma ce mutane 55 da suka rage a cibiyar kula da masu ɗauke da cutar corona a jihar Kano bayan mutane 3,971 sun samu lafiya a cikin mutane sama da 4,000 da suka kamu. yanzu a haka muna da mutum hamsin da biyar a raki na ba da magani da kuma wannan a kudurin da aka bayar na yin magani a gida da ba da kulawa a gida amma a cikin kuma mun rasa mutum ɗari da goma ma'aikatar lafiya ta jihar kano ta ce ta samu nasarorin aikinta ne dalilin yadda kafafen yada labarai ke kokarin wayar da kan al'umma a fannin lafiya rundunar 'yan sandan jihar kano ta kama wani matashi da ake zargi da karya kafa da hannun wani mutum ta hanyar yi masa duka sakamakon zargin da yake masa na shiga gonar sayin sata mai magana da yawun rundunar dsp abdullahi haruna kiyawa ne ya bayyana hakan jiya yayin da yake zantawa da manema labarai Kiyawa ya ce lamarin ya faru ne a ƙauyen maharba da ke karamar hukumar warawa inda matashin da ya aikata laifin mai suna abdulhaman ya karya wanda yake zargi mai suna Dini sakamakon zargin da ya ke masa. bayan mun samu wannan rahoto kwamishinan 'yan sanda na wannan jihar sifi sama'ila sha'ibu duk website ya tada dakarun 'yan sanda wanda suka garza wannan wuri da gaggawa aka ɗauke shi aka kai shi asibiti wanda likita ya tabbatar da cewa kafafuwansa guda biyu da hannunsa sun kare da kuma sauran duka a cikinsa yanzu a kwamishina ya ba da umarni a gudanar da bincike akan wannan lamari za mu yi amfani da wannan dama mu ja hankalin al'umma duk lokacin da aka ce an samu wani laifi abin da ya kamata a yi a rike shi a kai gurin hukuma ba wai a dauki doka a hannu Abdulrahman Ilyasu da ya aikata laifin ya yi wa rundunar 'yan sanda karin haske dangane da batun. na zo hintar an cira na kuma zuwa hintar an cira ran sai na waye gari ranar juma'a sai zo zan yi fako bayan misalin karfe tara da in zo zan yi fako na doso gonar shi na ji kart in to wataƙila in Allah ya ce baki yanzu yau zan kawo bara roguna ina zuwa shi zo tarar kofar da na rufe ta da yamma da tarar ba buɗe ba kawai tana kewayenta ta gungun ya haura sai tsallako sai jefo rogon sai hauro da ya dauka sai muka zuba da shi da muna gudu da shi cikin hatsi ne sai dai bari mun fita fili kawai sai wayo zai rifkin haka tuni kuma kan ya wayo zai rifkin sai da ke shi wakilinmu abdulkarim muhammad tukuntawa ya rawaito cewa rundunar 'yan sandan kanan ta bakin mai magana da yawunta dsp abdullahi haruna kiyawa ta gargaɗi mutane da su guji ɗaukan doka a hannunsu idan wani abu ya faru da su. Gwamnatin jihar Jigawa ta ce zuwa yanzu ta gina makarantun firamare da na sakandare guda dubu ɗaya da ɗari biyar a faɗin jihar a wani mataki na inganta harkokin ilimi a jihar. Kwamishinan ilimi na jihar Dr. Lawan Yunusa Ɗanzoma ne ya bayyana haka jim kaɗan bayan kammala shirin barka da hantsi na nan Freedom Radio wanda ya mayar da hankali kan ilimi a jihar ta Jigawa. Dr. Lawan Yunusa Danzuma ya ƙara da cewa yanzu haka gwamnatin jihar ta Jigawa na ƙara aikin tantance malaman makarantun firamare da na sakandare domin tabbatar da kyakkyawan tushen ilimi. Su a matsayin jihar Jigawa na farko ne muna tabbatar da cewar akwai wadataccen makarantun da ya kamata a ce an kai yara domin su yi karatu su nemi ilimi kuma su sami ilimi don kar a bar dan kowa a baya saboda an samu da makarantun nan kamar yadda ya kamata domin muna makarantu a jihar jigawa kusan sama da dubu uku tun daga kan na primary zuwa na junior secondary school da senior secondary school kaga nan can cewar wani ya ce ba makarantar da kaɗan su ba ta so ba na biyu kuma ana samar da malamai da gwargwaro wanda su koya a wannan makarantun sannan ana samar da azuzuwa duk inda aka makaranta ana tabbatar da cewa akalla an mata muhallin da yara za su karatu a ciki kuma da kujerunsu kuma da littattafai da kayan aiki suna na gabar ta kusan ko. Kwamishinan ya ƙara da cewa yanzu haka suna shirin ɗaukar malamai a faɗin jihar. Kuna sauraron labaran na ne daga nan Freedom Radio muryar jama'a. To madalla. Kotun ɗa'ar ma'aikata ta ƙasa da ke zamanta Abuja ta umarci ƙungiyar likitoci masu neman ƙwarewa da ta janye yajin aikin da ta fara ta ranar biyu ga watan Agusta. A zaman kotun na yau Juma'a mai shari'a Bashir Alkali ya umarci ƙungiyar da ta dakatar da yajin aikin da take yi cikin gaggawa bayan da ya saurari dukkanin ɓangarorin da lamarin ya shafa. Umarnin ya biyo bayan karar da gwamnatin tarayya ta shigar gaban kotun domin ƙalubalantar halaccin yajin aikin nasu. tuni dai gwamnatin tarayya da ma'aikatar lafiya ta ƙasa suka dage kan cewa ƙungiyar ta anard ta fara yajin aikin a daidai lokacin da bai dace ba kuma ba su yi akan ka'ida ba shugaban hukumar yaƙi da masu yi wa tattalin arzikin ƙasa zagon ƙasa efcc abdurrashid bawa ya ce likitoci sun tabbatar da cewa ya samu ƙarancin ruwa a jikinsa ne a daidai lokacin da yake jawabi a jiya a fadar shugaban ƙasa Abdulrashid Bawa ya bayyana hakan lokacin da aka ake hira da shi a gidan talabijin na Channels a wanne kaɗan bayan faɗuwar tasa. Bawa ya ce lokacin da lamarin ya faru ya fara jin jiri sai kuma yanke jiki ya faɗi, lamarin da ya janyo hankalin jama'ar gurin suka ba shi ɗauki. Idan za a iya tunawa da safiyar Alhamis ne shugaban na EFCC ya yanke jiki ya faɗi a fadar shugaban ƙasa daidai lokacin da yake bayani a wani ɓangare na bikin ranar katin ɗan ƙasa. abdulrashid bawa ya kuma ce ya samu lafiya tun bayan da ya samu kulawa daga wajen likitoci har ma kuma ya koma bakin aiki 'yan sandan jihar kaduna sun samu nasarar kashe wani gawurtaccen ɗan bindiga da ya addabi matafiya a kan hanyar kaduna zuwa abuja mai magana da yawun rundunar asp muhammad jalige ne ya tabbatar wa manema labarai hakan a jiya jalige ya ce da asibayan jiya alhamis ne wasu mutane suka kira rundunar tare da sanar da ita cewa wasu 'yan bindiga sun tare hanyar kaduna zuwa abuja daidai kan wata gada da ke ƙauyen kasar kasarami suna harbin matafiya daga nan ne jami'an nasu suka jirfafi wurin inda suka yi misali wuta da su har ta kai sun fatattake su bayan da suka harbe guda daga cikin su sai dai kuma wani direban mota da yaron motar sun rasa ransa a yayin fafatawar jaligi ya ce sun mika gawawwakin direban da yaron motar zuwa asibitin sangiral da ke kakuru a jihar ta kaduna sannan kuma ya shawarci mazauna yankin da su ci gaba an karar da jami'an tsaro da zarar sun ga irin haka ta faru domin hanzarta kai agajin gaggawa. Daga ƙetare kuma Firaministan Somaliya Muhammad Hussein ya yi watsi da matakin da shugaban Somaliya Muhammad Abdul Farmaji ya ɗauka na dakatar da ikon zartaswarsa abin da ya ƙara muna rikici a siyasar ƙasar. Shugaba Muhammad ya ɗauki matakin ne duk da ƙoƙarin 'yan siyasar Somaliya na sasanta rikicin da ke ta'azzara tsakaninsa da firaministansa Muhammad Hussein. Ya kuma zargi firaministan sa ne da saba kundin tsarin mulkin ƙasa da kuma ɗaukar matakai marasa kan gado wanda zai iya share fagen rashin zaman lafiya a Somalia ta fuskokin tsaro da siyasa. Labaran kenan yanzu kuma za mu je ga jerin rahotannin da muka yi muku tanadi a yau. To madalla, kowace gwamnati kan zo da irin nata tsare-tsaren da take ganin yayi mata daidai, wanda zai tallafa wa 'yan ƙasarta don samarwa al'umma ayyukan dogaro da kai. Sai dai kuma rahotanni na nuna cewa a duk lokacin da irin waɗannan damar maki suka bijiro, akan ga yadda al'ummar wani ɓangare na ƙasar nan ke fafutukar cin gajiyar ta goma shin. mu Shamsiya Faruk Bello ta haɗa mana rahoto akan wannan batu. Gwamnatoci da dama da suka gabata sun aiwatar da tsare-tsare daban-daban a wannan lokaci na mulkin shugaba Muhammadu Buhari. An fito da tsare-tsare da dama cikin su har da shirin 'yan fawa don bai wa matasa aikin yi sai na 'yan tech wanda zai bunƙasa matasa masu ilimin fasaha da kuma 'yan agro wanda aka ƙirƙiro shi don manoma tare da samar da na'urar sola guda miliyan hamsin ga matasa don yin sana'a da ma wasu da dama. Sai dai kuma duk da irin wannan tagomashi da shugabanni suke samarwa mafi akasarin al'umma arewa arewacin kasar nan ba sa amfana da su. Kuɗin da aka ce ana bayarwa kuma daga federal government amma Kano aka bawa. Ma na sama da mu sun yi kane kane a kai sun ni. Ban taɓa cikewa na abubuwan ba saboda kuna riga na san ma idan na cike ma ba samu ban sa ma kwata kwata ba na cike. Wani malami a sashen nazarin tattalin arziki na jami'ar tarayya da ke dutsen jihar Jigawa Malam Abdulnasir Turawa ya ce wannan matsala na taka rawa wajen haifar da tasgaro ga tattalin arzikin arewacin kasar nan gaskiya ba mu da wayewa bibiyan irin waɗannan abu da su kuma mutanen kudu ba haka suke ba duk inda aka ce ga wani taimako na gwamnati ko wani abu za ki ga sun shiga cikin al'amarin su sai ki ga cewa gurbin Kano ko gurbin Kaduna ko gurbin eh, Katsina sai ki ga cewa wani ne a can Lagos ko wani a nan Anambra shine yake samun irin wannan shugaban hukumar bayar da shawarwari da jagoranci ta jihar Kano wato guidance and counseling Captain Muhammad Mamuda Kura mai ritaya cewa mafi yawan lokuta hukumomin abin da abin ya shafa ba sa sanar da su irin damarmakin da suka samar. Ita dai wannan hukuma an kirkiro ta da doka ta jihar Kano an ɗora mata abubuwa da dama ɗaya daga cinsu shine nema wa matasa aikin yi. Ta nemo gurabu daga gwamnatin tarayya gwamnatin jiha ko kamfanoni masu zaman kansu da a koya wa mutane sana'a ɗan siyasa ko wani mai hali ina son ya tallafa wa mutanen wani yanki to nan gida wannan shine zai je san inda ya dace shiga zuwa midiya a wayewa da mutane. Kaftin Muhammad Mahmuda Kura ya kira ga masu sha'awar tallafa matasa da su ringa bi ta hukumar su wanda tun asali aka kirkiro ta don bayar da shawarwari da kuma kan hanyoyin da matasa za su bi don samun aikin yi yadda ya dace. Shamsiya Faruk Bello Freedom Radio. An gaishe da Shamsiya. Kuna sauraron labaran ne daga nan Freedom Radio muryar jama'a ko ta intanet a freedomradio.nig.com. Kuna iya aiko mana da ra'ayoyinku ko yin muhawara kan labaran da muke kawo muku ta kafafenmu na sada zumunta na Facebook da YouTube da kuma dandalin Instagram a Freedom Radio Nigeria. Ingantaccen magani, taimako daga sanyi da majina. Aha, na da paracetamol da kuma phenylephrine magani mai sokaka daga sanyi da majina cikin minti ashirin. Procode ta kamfanin Orange Drugs Limited. Idan alamomin suka ci gaba bayan kwana uku, ka tuntubi likitanka. Procode cikin magani. <coughs> Musa! <coughs> meye kake nema a cikin kicin <laughs> ta ina son cokali in sha magani <laughs> masoyina ka ɗauki comics kawai ka yaga sha ka samu sauki haka ne fa ku yi amfani da comics ma duk kai kai tare comics yana da dextromethorphan da guaifenesin kawai ku yaga ku sha ku samu sauki yana kulele ka sha aha na samu sauki yanzu ina son comics comics company orange drugs limited da ke yin kasuwa kasuwanci da dilancinta maganin zai iya saka kasala in alamar tarin bata tsaya ba bayan kwana uku ka ga likitanka comics yana kulele Madalla barkanmu da dawowa yanzu kuma labaran zai dora. Hukumar kiyaye afkuwar hadira ta ƙasa shiyar Kano ta ce aikinta ya ba ta damar kama duk wanda ya karya dokar tuki a cikin sassan cikin birnin Kano da ma wajen Kano. Ba wai kawai a iya manyan tituna kaɗai har a huruminta ya tsaya ba. Mai magana da yawon hukumar Abdullahi Aliyu Labaran ne ya bayyana haka a yayin zantawarsu da Freedom Radio. Ga wakilinmu Umar Abdullahi Sheka ɗauke da cikakken rahoton. A lokuta da dama ana ganin jami'an Hukumar Kiyaye afuwar Haɗura ta Ƙasa a cikin titunan birnin Kano suna binciken masu ababen hawa. don tabbatar da ganin sun cika duk ka'idojin da ake bukata na mallakar abin hawa ko a zagayen da muka gudanar mun hango wasu jami'an suna wuri guda da 'yan sanda da kuma jami'an hukumar karota yayin da wasu wuraren muka hango su laɗi a wasu hanyoyi suna dakon kama masu laifi to amma hukumar ta ce suna tsayawa ne akan wasu hanyoyi ne musamman ƙanana don daƙile ayyukan masu tukin ganganci da ke sulalewa ta lunguna wasu mutane da aka kama da laifin karya doka sun yi bayani kamar haka. To alhamdulillah ni dai ina tafi kawai akan Ahmadu Bello wai na kusa daga jirgi kawai sai na ga motar road safety sun zo sun sha gaba na suka ce na yi Na ɗebi wasu kayan bohol zan kai wani ƙauye suna cewa na yi fakin daga zuwan su kawai suka ce na buɗe gaban mota za su hau suka ce takardu da lasin na ɗauka na basu suka duba suka ce kawai mu tafi ofis. Idan ka hau babban titi ba ka ganin su ba. sai dai idan ka shigo cikin gari za ka daga ganin su suna abubuwan da suka ga dama su kama wancan su kama wannan kuma gundarin yanayin aikin su kamata a ce su zauna a babban titi su ringa aiki. Abdullahi Aliyu Labaran shine mai magana da yan hukumar a nan Kano ya bayyana cewa hukumar su tana da hurumin kama mutane a ko'ina inda suka karya doka. Dangane da kuma yadda za mu yi aiki nan shi yasa na wannan ya nuna cewa kenan ko'ina muna da zuwa muna iya zuwa mu tabbatar da doka. zo da aka kowane titi muna da ikon mu hau kai mai sauransu kuma a ta cikin birane sai dai kawai inda muke da kamar ma'aikata irin da su kamar yadda su karota za ga ma da yanzu kano za ga ba za mu ga cikin kwaryar cikin birni ba muna gefe gefe saboda mun san suna gudanar da waɗansu makamantan ayyuka yar wannan abin da sauransu. To sai dai jama'a na ci gaba da kokawa kan yadda jami'an hukumar ke buya a wasu lokutan da suke gudanar da ayyukansu Umar Abdullahi Sheka, Freedom Radio, To Allah ya kyauta. Domin jin yadda yanayi zai iya kasancewa a daren yau a nan Kano da ma wasu jihohin ƙasar nan har ma da jamhuriyar Nijar ga wannan rahoto. Hasashen masana yanayi ya bayyana cewa Kano a daren yau gajimare za a yi da kadawar iska a ma'aunin Celsius 26 da washewar gari. Kaduna makamancin yanayin za a yi a ma'aunin Celsius 25 daga bisani ya sauka bisa ma'aunin Celsius 24 da washewar gari. Abuja washewar sararin samaniya za a samu a ma'aunin Celsius 27 daga bisani ya sauya zuwa 25 da kadawar iska. Lagos wato Eko hadari za a samu da kadawar iska a ma'aunin Celsius 29 daga bisani yanayin ya sauya zuwa 26 a ma'aunin Celsius. Maradi a jamhuriyar Niger washewar gari za a samu a ma'aunin Celsius 30 daga bisani ya sauka zuwa 29 a ma'aunin Celsius. Zindar ma makamancin yanayin za a samu a ma'aunin Celsius 30 daga bisani yanayin ya sauya zuwa 29 a ma'aunin Celsius. Mustapha Kabir Freedom Radio. To an gaishe ka Mustapha domin jin muhimman abubuwan tarihi da suka kana a rana irin ta yau 17 ga watan Satumba ga wannan rahoto. A rana irin ta yau 17 ga Satumba shekarar 2016 sojojin sama guda goma sha biyu ne suka rasa rayukansu farin jirgin sama yayin da barin garin Abuja zuwa garin Obodo na jihar Cross River mafi yawancin su manyan jami'an soji ne. A dai irin ranar ce ta Satumba 1678 kasar Faransa da Spain suka kulla yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin su. A makamanciyar ranar ce a shekarar 1990 tarayyar Soviet da Saudi Arabia suka mayar da hulɗar diflomasiya. Aisha Ali Getso Freedom Radio. To an gaishe ki Aisha duka duka kuma da wannan ne labaran ya zo ƙarshe a madadin Madina Shehu Hausawa da Abdulkarim Muhammad Abdulkarim da ya tace shirin Abba Isa Musa ya sadan da ku Nasir Salisu Zango nake muku sallama bisalam.